du'a'u man khashiya an yusiba shay'an bi ainihi addu'ar da mutum ya kamata ya in ya ji tsoron wato kada wani abu ya same shi ko kuma yana son ya samu wani abu kai kamar ka keɓance wani abu kaza kake so ka same shi to me za ka yi idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi ma yujibuhu idan ɗayan ku ya gani daga dan uwansa aw min nafsi ko a kansa aw min malihi ko a cikin dukiya ma yujibu abin da yake burge shi falyada ulahu bil baraka to kai addu'a da albarka fa innal Ain hakkun lalle fa kambun baka gaskiya ne hadisin imam ahmad a cikin musnad da imam malik da imam ibn majah da suru ruwaito shi albani yace hadisi ne sahihi ma'ana wani abin da ka gani a jikin dan uwanka ko a dukiya kana sha'awar Allah ibaka to kayi addu'a da albarka shine ka ce masha Allahu tabarakallah wannan addu'ar za ta sa Allah yi albarka a dukiyar wancan mutumin kai kuma kai ma Allah baka? wannan an sharɗanta lalle ka sanya albarka a ciki saboda akwai kambun baka da muka faɗa ɗin in ka gani ka nuna sha